an ka ba shi wani abun ka ba ne wanda mai kalan wai shi kasuwar ƙauye a'a na guri na yi kasan daman wanda na na daɗe limamin na bakin masallaci kuma na baka wannan muna mutumin nan ne da ya sai da sha na baka na dan fulani mai wo eh. Allah ne ikiyaye ni ina zira hannu a hi almakashi ne a aljihunsa ya so ya tsire ni a yi madan lawus ka san dole sai mun nemi maganin karfe idan da nisan kwana wata rana a dace ajalinka san wani ai baka gane bai ka na ce ina ai samu jami ne yin yi magani abin da ya kamata eh, ka san wani abu yanzu mu kasa a ah, ah, ba haka ka ne mana haka da Allah rahin gaskiya ba ni ba a san wannan wajen a a ba da Allah ka ka ina na gurin ka ina na gurin ka ina na gurin ka bari da da kanan kun shi gurin ka nawa ne kafara kai bakka da kokari gurin sata da Allah to wannan bakka da kokari sata gurin sata ya kokari wajen cin abinci da faida da ke musu hankali ne da ba din wannan abin da ba za tun jira sai ku zai tonu mu je zuwa mu je zuwa na same su ma da dan kauri ba nawa ne na na same su da kauri na miƙe luwais suwais dubu biyu da ɗari uku da hamsin ma. Wai nan kana magana zan ƙara ma nawa. Kasan wani abu wala kafi mutum bulus. Ah, wala talla sai dai kai taraba kana kai. Kawai illar dai in kuka zo hannu ne za ku daku. Allah ya kitsa ku kamar yadda madaka suke ba. Ai ko baka san. Billahi ne ta gambo zan ma. Siran da aka daku ka da ni za a dake. Wallahi ce zan yi ban san ka ba kasuwa na zoci. Wannan nan Wannan. Kai ah, sai na kirga. Wannan da hannu ni ka. Sai ka ce a kotu. To. na ne jaka biyar da ka dora akan wai akan wannan ka ban man saboda kudin ajiya ba ai tunda ban raga mai kuɗi ba zan raga ma a dai ranka ijiya saboda jama'a tsaro na dai na kan mai shi ya shiga na kan mai son rabuwar kai saboda idan kai ya rabu he kaga komai ya riga ya lalace ai ranar da kan mai ya rabu to haka zaka ga ana ta nuna kwarai ko ana ga ɗaya can ina Kaduna ya dawo ma sai ta shigo na Kano yayi Kaduna wallahi an yi ba ai ba kenan an yi ba ai ba kenan ai mutumi na ba karaman burge ni kai ba da ka kawo mana wannan sa ai ba ka sani ba dan sa dan sa dan sa ko mana kalangu sama sama ne kuma sai ne wani dan baiti kuma mutane su gane nan ne makamma ka san kalangu shi umman abu yi mu tafi da Allah na kwari sai ya taso saboda bakar rana a'a da na Allah ka hada mu da bakar rana bari fa rukun babban motsi giza ka babban dutse an rangwa gwada sun buga da kai sun barka tushe shi shinkafa baka ka ma kowa ciwo addini ko kowa yin shi don lada ku tattare da idanu harare mai sa zan yi tsiyar ka ji sarakin kashi wanda kowa ya je ka saya duka a shige ka da guje kuma a fito da takama